الحمد لله الذي جعل التقوى لباس الصالحين والصلاة والسلام على خير المرسلين سيدنا وحبيبنا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين. آه karatun mun sati wanda ya wuce mun yi bayani akan cewa abu zane al-bukhari an anhu shina riko da ainihin tsanani wajen karanta waɗe shi na maruwa suka ce waye zuzu da hajjin hanya ko da bin shi tafi na halatta ga malami shi riko da tsanani da al'amari bin ma'arufi wa nahi da muka wajen umarni da alheri ko kuma hanyar ka abin da a sharri wa ya tahammalu al'adashi da kuma hanciyo-hanciyo da ke zuwa baya ويزمر على ذلك وجه في أكوانا كما قال أبو ذر الكفاري لولا أنه حتى استعمت على عاد يكي والله إذا أن تفتت بها على أولا ويا لوا wanda manzo sallallahu alaihi wasallam ya faɗa wanda kasance wannan abin da manzo Allah ya faɗa shari'a ne ga addini ko kuma akwai manhoji shari'a a cikin shi yace wallahi dan faɗa in dai da sallar faɗa gaba ne yake nuna sannan bayan wannan sai malu masu kashe kuma waya biyu da kowal bawa da ko an yi kuta shina halatta ga malami ko shi shuki ne idan hafin aza in yi ji tsoron kuma wahala amma tsara abu kore da tafsa da abu kore da jalla ya an ya ce a da haddathukum da na gaya muku bi kulle ma da da sami'tu min a zai alaihi wasallam da dukkanin abin da ya daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam laqadatu hadal hukuma yace wallahi da kun yanki wannan makoshi wannan makogoron da kun yanke shi da na ga ya ku dukkanin abin da sallallahu alaihi wasallam ya faɗa laqadatu hadal hukuma da kun yanke wannan makoshi to sai hadal da yake sadaka yi gaskiya faka annahu ala ma ya ta'allaqu bil hikami kamar dai shi na nufin sai wanda ke sun yi ta'alluki da abin da shafi fitila kama a cikin guda tsakanin sahabbai da sahabbai da fitila da ke zuwa karshen zamani fiye da ita ke bayani min ma la ya ta'allaku bi zikri man da haka shirye a can da kasance ba wata maslaha ta shari'a wajen amfani shi to shi da aka cewa idan aka samu hadisi ya inganta daga mazo sallallahu wasu zama in ya kasance da zamanin da ake la ya ta'allaku bi zikri man da haka shirye ba wata matsala ta a wadda ke sa a mutu da ko da mutu shi saboda an mutu kamar irin mutu da shi tana ne a illa manzo sallallahu alaihi wasallam shina bayanin abin da ke faruwa farkon zamani a cikin zamani saboda an sanar da shi shina a wannan hutun Suleiman ke cewa sahabbai sun kasance suna tambayar alheri ni kuma ta tambayar sharri yau haka ce wallahi duk abin da ashari na zai ci shiga kuma kuma na zai da kuma duk masu ta fitina na al'umma manzo manzo Allah ya ga yana su ɗaya bayan kai na san ko ai gidan suwa ne na san sunan su kuma na san kuma ta suwa ne da ra kun sai in faɗa to ka shi faɗa wanda nina na da kai kamar mara ta ga ta tsiri ma na ta shirya. yau haka bai wuce shi ma abin da ta manzo Allah sai ya adiri shi sanar shi gani shi manzo Allah bai zai ga mai wanda shi mutane ba sai ya adiri shi a shi na kaga duk abin da ke musu tafiya kama bakin gidan ci shi na ma ruwa ka cewa mai tsara ka cewa waltakwa an wace da bayan da kama baki ga dukkanin abin da ke gudana tsakanin tabbata saboda an wato ne musu da fitina ne da mahalin da ke cikin a kiyaye da wannan a shi nan kaga shi na halatta kamar da shi kama baki ne ya janye san abin da zai fada da yawan kasance باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحول لكم في الموئلة باب ما ذاني أكان أجل منذ صلى الله عليه وسلم يكتن شيء يتحول لهم وتنشينا جيوية سلشي منذ يكتن شينا جيوية تحبيه في الموئلة جوال فكل با والعلم da abin da shi a yi na ilimi ba kullum shi ke gaya musu ba kai da ya fi rubu domin gudun kada su kosa idan suka kosa kuma zai zuwa ke ne ba za su sa su ba yana aka ce kullum kullum aka da ya mota don haka sai mulki kasance ba zai karanta da sahabban shi hadisai kullum ba za a rafi sati cikin sati za a yi kodaya wani kasan mai gona na jewar gona sai haka mazun sun zala ba alayi zalama ka jewar ya sahabai da ni hadisina muhammadu da yusuf asfayani kala hadisina mu kuwa yin mu bayyana su suka ce ba su kan mu bayyana da ƙarun nan su bayyana sauyi na ba su ta yi da suna ba amma shi wannan muhammadu na yusufa sun ce alfar ya bi ne to shi muhammadu na yusuf alfar ya bi shina da ruwaya da malon wani shina da ruwaya da su kayan da bai ta shina da ruwaya da su kayan tauri amma ainihin shi ina jin ya ce wannan su kayan tauri ne ba su kan da bai ta bi ana amashi daga amashi suna ce shi suna imanu ibn maharana an abiwa ne daga abiwa ne ana ce shi kuma salmata عن ابن مسعود لك عبد الله بن لك عبد الله بن مسعود قال عبد الله بن مسعود قال النبي صلى الله عليه وسلم ما زال الله يكتشي يتحول ناشنا لوي مدبر موعدتي لوعدين شي abin da aka ce mawa'azi nasiha da tunatarwa ma nasiha bayan wannan kuma a tunatar da kai al'awaƙin ababen da ke biyu wa ƙarshe wata shi ne a kiyo maka a tunatar da kai mako shi ne abin da ake guda ta ce ya ta hawar na da lamu da ta kira ayyani shina da waya mu da su cikin kwanuka ba kullum ba domin mu karahata ta'ama ta annabi karahata ta'ama domin wajen tsoron kosawa kada mu kosa kada mu gundura don haka mu manzo sallallahu alaihi wasallam kasance ya tahawwalu na bin mawqif fi ayyami kira ne waya mu da su fuska cikin fanuka kara hata ta amsa alaina domin tsoron kada mu kosa hadisna Muhammadu bin Bashar قال حدثنا يا هو يونس سبيل على الكتام قال حدثنا شوبا هو يونس الرجال قال حدثني ابو التيان انا تيمشي يريدون خالد يريدون عبد الحميد na halatta ya daga anas ana na fi daga wanzu sun zama ba Allah ya sanar kala ya ce manzo da ya ce wa ya tsiru ko sau ka ka wa lati a kar sunan ya tsiru ko sau ka ka ma al'umma wa lati a ta ana son duk shugaba shi kasance mai turbaɗawa mai bi da sannu mai tausayawa su ainihin a kuke zartawa ko kuma a ce su al'umma na musulmi ba a sanar samu don haka manzo ba zai sanar ba ya ce yadda ku sauƙaƙa idan aka ce ka sauƙaƙa da kana ganin an ce ka sauƙaƙa yau wani ku ta shi manzo ta ce a wadatar kowanne ku ce ku ta sannan kuma wani wa mutane ku shara ku gaya musu ababen watan lada idan kai yi kaza za ka samu lada Allah mai gafara ne Allah mai jinkai ne Allah mai rahama ne da wannan shi a wala wala mu ba wala mu lafi kada ku kullum in mutum ya zuka ce na ɗaya azaba Allah azaba Allah Allah na ba mu da ya tabbata Allah na mu tabbata a'a yau ne ya an kai sun fi gobe su ba a san kullum ana gaya wa mutane ababa na azaba sai shi kasance ya ce shi ka idan ya ce shi shi ke zai yi ya mai daga rama Allah Allah na shi ha wala ta wala ta yasu ne rage zai yadda kula ya yasu ne rage zai sai da ta kafin don haka ba a yi tsammani wannan kuma shi ta samu tushe ke tsammani ba ne don haka ga ta ga wazo sallu zama alaihi sallama ya kasance shi na gaya masa haɓe ne ababen da kasance su da samu rama a kai bai ci ka faɗa musu ayyuka ababa wanda ya kasance na tsalli ne, ko kuma ababa wanda sun fi shafi azaba da ta wuta saboda ni kullum mutum shi kasance shi na da damuwa da samun tsira ya shi kai ga ya tinar da samun tsira ce babu man da ana da hana cikin ma'aruma ba a mai bayani akan wanda sanya ma'aruma kwanuka sanannu na gantar da su حدثنا حدثنا عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا جرير عن منصور عن ابي وائل عن ابي شديد قال كان عبد الله عبد الله يا كتنشي يقول الناس يذكر الناس كذا سنة تدمت أن شيء مطلع في كل حديث قوة عليه وكل قوة عليه شيء مطلع وقال يقول إذا سيقول كل شيء أنا شيء يزيد ابن معاوية يتي يا أبا عبد الرحمن ya kai ya kai Abu Abdurrahman wanda ke na ce Abdullah bin Ya ce raba ta ce nasu annaka zakkarta na kullu yawmin na ku da za ka tuna ta da mu kai mana azu kullum ba ba ta tare da bashi ba ba kara da shi ma ba yanne ku ya mu ne min zalika hakika abin da ka hada min in yi muku wa azu kullum tuna ta da ku kullum ni a garin ina kin an kuma lokacin ku ina kin in gudurar da ku wannan ne hakika cewa ne aka hawa ku ina je jawo ku da na mawa'izatu da wa'azu kama kan da biyu sallallahu alaihi wasallam ta hawa da ta ko da bazo Allah ya kasance shi ma kina jawo mu da wa'azu ya ta tahawwala na biha kina jawo mu da wa'azu mahafatu sa'amati alaina domin ji tsoron kada mu gundu da mu kota shi kasance ko ya zo ya zama sai mu ko kuma idan kana da lura ko min karatu cikin da kake yi sai ayyuka ta mu ba akwai lura amma ya kasance da shafi sai sati na ko da sati ka san ana cikin da shafi da cikin da shafi kuma ta cikin da shafi babu babu man yin Allahu bihi khairan yufakkihu fi din bai mai bayani akan cewa duk wanda Allah ya nufa da alkhairi yufakkihu fi din zai sanya shi fahimta da addini abinda aka ce wata bakuki kai hin tunani da kai hin basira idan mutum ya yi magana cikin magana shi za ka fahimci ma'anoni da yawa cikin magana shi idan ya yi wani aiki cikin aiki ne za ka wani mutu manoji da yawa cikin aiki ne da wanda shi aka ce ma a tafa ko ta shi da aka ce a tafa ko ta kai yi rumi da tafa ko a duk na ta yi zama wakwai tara a duk na yi zama hadin an yi wani ta da nuna shahadin ala kara kuma yi zama abu rahamani kuma yi ta abu rahamani da ɓarfin ya da mutu na yi mu'awiyata mu'awiyata a kiba shira mai kuɗa mai kuɗa shira cewa سمعت رسول الله لا تمر الله صلى الله عليه وسلم يقول شنا كيوا من يريد الله به خيرا دون الله ينهى على الخير يفكر في الدين zai sanya mishi fahimta ga addini wajen da ba da kasan manzo Allah ce ni rabo ni kai abin da kawai ni kai ina rabon ainihin wa'adi da irshadi in ni raba wa'adi da irshadi fahimtar da kai hin kowa ya ta Allah na Allah ni wajen wa'adar ƙasin ni mai da wuri ita wani wallahu yuki ko wallahu yuki Allah ne ke bayarwa don haka ma da wasu take a shi manzo Allah ne yake rabawa manzo Allah shi na da wani ne shi Shina da karanta da alƙur'ani shi na da karanta da hadisi idan ya karanta da alƙur'ani ya karanta da hadisi wannan ganewa wurin ganewa ta kuma wannan daga Allah ya kare ya raba kawai wallahu yuki Allah shi ke bayarwa wasu malama suka ce a'a abin da abai gudun nan ka na ana magana ne akan zakka ana magana ne akan sadaka manzon Allah ya raba sadaka ya faru su kai muna wato ya yi irin rabon da ya fa sai ce to ina ma ana kasu ni ya hukunta ne rabon tawaye kai wannan mulki Allah ke bayarwa yanzu haka na raba ba raba da son zuciya ta ba na raba daidai da Allah shi a raba sai ce wa lan tazala hadhihi al-ummah amma kuma wannan al'umma ba za ta wuce ba qa'imatun ala amri lahi tana tsaye akan umarni na Allah a kan amri na Allah akan shari'a ta Allah a kan manufa ta addini la yadurru ma harafa duk wanda ya saba masa kan manufa ta addini musulunci kan gaskiya ba zai yi samu ba a ta yi amri lahi har umarnin Allah ya so shi na yiwuwa lan ta zala halin ummatu wannan al'umma ba za ta gushe ba qa'imatan ala amri lahi tana tsaye kan umarni na Allah a kan biyar ainihin jirgogi na Allah da shauki na Allah za ya faru ma haɗu ko kuma za ya yi na alhaƙi suna masu yin rinjaya da duk wanda za a musu kan gaskiya fata a duk wanda za a musu akan gaskiya za su rinjaye shi a sa ya ce Abdullahi har umarni na Allah da shi ne a kiyoma to duk daga wannan hadisi na ba ruwa kashi ba wani wanda zai yi daga mutum ko wani zamani za a samu ainihin ummati muhammadin al'umma na mazu sallallahu alaihi wasallam za a samu tashin su bisa ga gaskiya suna tsaye a kanta duk wani da saba ba zai jita musu ba har lokacin da al'umma za ta tsaya wasu maruwa sun ce a ya biyo da kudu wula fil amurci kina yiwuwa ko zamanin shi wani ta saboda ni su ko sun dogara kan manzo Allah yana cewa inna Allah la ya inna Allah la ya al-ilma intida inna Allah haqiqa Allah la ya al-ilma ba za shi karɓi ilmi ba an san cewa yanta da uhu da sanke shi min al-ibada daga gabani walakin ya qabalu ilma bi sabr al-ulama daga dai Allah yana karɓi ilmi da karɓi ma'luma idan Allah ka ilimi ya kai da maluma hatta idan Allah ya yi alima ta ce Allah bai bar malami guda ba cikin duniya da sun yadda hazan nasu a ta'al hal sai wata mutane sun ki wani wanda ya ce jahilai Laina. wasu ido sai ya musu tambaya idan aka musu tambaya fa a fito da gairi ilimi sai su yi ba da ilimi ba kada su sai su mace wa'adar su wadatu to ka ga nan idan an kai wannan lokaci shi ne kai sannan kuma wannan sai manzo sallallahu alaihi wasallam sai ya ce inda min ashirati sa'ati an yurfa al-ilm daga cikin alamomin al-ilma an yurfa al-ilma do ilimi wanda mutum ya hanzu da shi tabbata inda da ashirati sa'ati an yurfa al-ilm daga cikin alamomin sai al-ilma da ajali ne gaba da rubuci wanda mutum ya hanzu da shi akwai zamani wanda zai zo ba za a dawo da shi ba shi na imam zuwa shi kuru sani ke cewa ya ga bulu da asali an mun tahidi wa mutlaƙan yamlaku qawmu ahmadi wa mutlaƙin fi jalalan atati a shiga sahawar mutalalan yadu yake shi na halatta zamani shi ne da amma su hanabar sun ce zai yiwa zamani shi yi amma shi ne da shi ne da shi idan alamomin alkiyo masu zo يجوز الغلو والاذى للمسلمين شيء حالتها يحب دم غير المسلمين هذا الموضوع موضوع يا الدنيا وان الرسول صلى الله لا لا تزال دائما في عمومته هم يتكون المسلمين غير الآلهة duk wasu ta aka cewa inda za a la ya kama da jima ibtida yadda rikuhu walakin ya kama da jima ya kama da mai ya haka dole ya haka wani malu malu ba ne a cikin ba a samu ciki dan ba a samu ciki ne da ciki to su kuma sun kace zamani da abin da ke kunshi shi da wannan su to wannan shi da aka cewa ta ga yadda ce kaurani da take da kaurani ne ko wa'annan sun man manhum wa sallallahu alaihi wa sallam ana iya ɗauki ilimi in an karɓi ilimi ba za a samu sahihi ba wasu malama sun kace cewa ba a ɗauki ilimi ba mu tafi ba a samu sahihi a ta ya kai amurin ya kai amurin lahi shi ne wajen al'umma ko kuma a sa'a in da ba a shi kenan ana da kai lokacin da ba a mutum in da wanda labarin masu cewa kila ne a kaurani wanda maza da kaurin ka guda duk da ake kaurani ko da suna da madogara da shari'a in ma islaman wa in ma sunnatan wa in ma ijma amma dai bai yiwa a ce kaurin ka guda wanda kuma a ce ba a samun ainihin kowane su da madogara idan ka ji an ce kaurani to wannan kauri da kai wannan wannan kai wannan wannan kawai wannan doka in dai ka guda ka shi guda shi ba ka cewa ya ka wani ko to ne aka ce ma inda ka an ce mai na ya kawo na da shi kai ma ta kawo na ka da shi ko ni ma ruwa ka cewa kuma da wanda aka ce maradi ma da shi ko wanda ya kasance hujja ce mai yanzu wannan mutum ai suna da ko na kashe kenan ta ga jaga hulurun asali jaga hulurun asali a mulki ne ko sannan kuma wala ya yuzu hulurun asali a mulki ne ba da kawai kawai ko kuma na da wani gona alhamdulillah sai ba kuma ka ilmi ba ma dani akan hulurta ga ilmi حدثنا علي هو ابن مديني قال حدثنا سفيان هو ابن عيينة قال قال لي ابن ابي نجيب ابن ابي نجيب شينا كيمشي هنا كيمين انا كيمشي عبد الله بن يسار يسي يا بيو ابو مجاهد بن جابر بن مجاهد بن جابر قال يسي استحبت ابن عمر نا ابو شي عبد الله بن عمر الى مدينه حزوا مدينه ولا اسمعه يحدثها رسول الله صلى الله عليه وسلم الى هذه الجماعه ba shina cewa ya jiyo ga manzon Allah ba tun ga hanya muka tare da shi muna ga hanya da Madina san muka isa da Makka san muka isa Madina ko kuma da Masara san muka isa Madina yace ce ba shi shi ba shi na cewa qala sallallahu sallallahu alaihi wasallam illa hadisi wani in ba hadisi guda ba to ne yasa sahabbai ba su sun yi wata tafsir da hadisi saboda kudu tasiri ne ko sai kari manzo Allah ko sallallahu alaihi wasallam shi wa man ya mutu an da falle tabaru amma kalbu min nan shi da ko shi da Abdullah bin Mas'ud kin ya karanta hadisi wani da sai aga kutta ta ta kumbura zufa ya kawo mata wayan shi ya taka makogoro shi ya kumbura sai yake ko kawan Allah sallallahu alaihi wasallam saboda ko ko da mutum kashi kariya wannan ke kaga wannan su sahabbai sun kasance suna takafarsan wajen saurin su shiga da su la ya sallallahu alaihi wasallam kaza to shi na ce na abuce shi da madina a da wani gani har ku zo madina ban gan shi ba shi na karantar da hadisi in ba hadisi guda ba har da kuma na kasance inda da ni goma zo Allah sallallahu alaihi wasallam ba ku ce bin mali an ka zo da zuciya da dalili shi aka shi bin mali a wannan hadisi wando wando na zuciya da dino aka zo da shi kuma wato sallallahu alaihi wasallam fa kala shi yanda ne da shaitan shi yansa cikin itace cikin bishiyoyi a hoton bishiya. mata da ba a janda ake tare ta kamtar musulmi ɗaya na shi da musulmi an san shi musulmi ba a janda ke jin da shi dan sai wanzu ala ce la ya kudu wa da a sami ta ba su fara ba kasa juya da ta buga san sami ita ne da juya ba zai fara ba to shi ma haka mumini duk wata musiba za ta yi wa shi imani ba fa'arati ta ce sai so in ce fa'arati a haƙola biyan da hada ni so in ce wannan kimiyya da biyu ce wa'iza ana ga rukun sai ga ni an mahi ƙarancin mutane duk wanda an na ji a ƙarancin shekaru fata ka fita ni shi ya mace komai ba a ranar biyu sallallahu alaihi wa sallam na hala sai mazu ana ce biyan hala ce biyu ta ga buhari a ce babu ta bayan ya gani a kan ginshikin fahimta ta ilimin aikin umurin sa yanzu nan ya ga ayar ko zuciya ta dabino ashe zuciya ta dabino mai da an kai ko da aka da aka da aka abin nan da aka je kuma tsara ashe ke na an je kuma tsara saboda zuciya da dabino sai ya hango haka ya gane ashe ana kuma aiwara ne akan dabino yake sai cikin bai ya ce da jiran ya ce amma kuma ga ni a mafi ƙarfi shekaru da rikin haka mace yau da wani wani a shekin nan ba da ke ko cikin manya idan aka tambaya wasu sabon da ta ya kai ƙarami tana da ƙanƙanta shekaru ka samu ka ce a jin a jami kaza ba da ba ne kuma ba a cikin su a dare ba ma ce ba da jini ba da da bayani akan a da ike ba da ilimi wa dan hasa da ilimi shi aka ce mai ibadi abin da aka ce mai ibadi hasada hasada da kwarai mugun ya hasada a ce mata hasada amma in ya kasance hasada ka ta kwarai shi za a ce mata al'idi ba wata fata ko kwaɗayi wani na da wani abu na alheri kai ma kana so ka samu ilimi kai alheri ɗin ya ce dan wani kimani haka nan kuma wata buri da fata ka samu hikima irin ta wani yadda Allah ya sassa shi alƙur'ani kai ma Allah ya sassa kai haka yana da alƙur'ani kuma bayan wannan alƙur'ani nashi shi na sarrafa alƙur'ani inda ya kamata ki sarrafa shi ko shi na sarrafa shi shi na aikata da alƙur'ani inda ya kamata shi aikata da shi kai ma sai ka zo shi Allah ba ka sani na alƙur'ani kai ma ka yi kai wa da shari'a daidai da ke yi wa ƙara umar umar shi radiyallahu anhu da fakka ko ku nemi ilimi ku fahimta aure an ta saboda gabani a shugabantar da ka kai kokari kai ilimi tun ba shugabantar da kai ba nauyi ma yawa idan nauyi ma yawa to ka dole ba wuya to amma wannan fa ba ana nan ya ba wai dan ya kamata ka nemi ilimi tun kana cikin kuciyar in ba ka tifa kana cikin kuciya ba ka nema kana cikin girman ka za ka samu ba a ta ba za ka samu za ka samu za ka yi ruwa sai eh, buhari ya ce وقد تألم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في بيته حقيقة صحابينا موضوع صلى الله عليه وسلم sun nemi ilmi cikin ainihin yawan shekaru sun tuba na manzo sallallahu alaihi wasallam kuma ana neman ilmi cikin kaka shi ainihin na tuba zan zo ba zan zo ba a a ka zo ka samu ai shi na kuma ta shi bai sa ba dan shi guje na da take kala abu abdullahi wa qad ta'allama ashabun nabi sallallahu alaihi wasallam fi kibatin shi ya tada da kwaro dan a gane wata magana ba ta magana ba sannan kuma a gane magana ta ba ta magana ta ta ta da zaki ko ba da وبعد أن تتزوج تعلموا قبل أن تفقهوا وبعد أن تسموا قبل قبل تقول لا ولا هذا الشورى كده قال عمر وقال جديرا قال أبو عبد الله وبعد أن تكونوا وثمانين إذا وبعد أن تكونوا kun yi ne ko da ku bayan watan shugabanci to shi ke dacewa da wakanta allama na wajen yi alhaji ne suna cikin yanzu kuma suna ne da ko da da da ko ko da حدثنا أبو نبيل عبد الله بن زبير قال حدثنا سفيان هو ابن عيينة قال حدثنا إسماعيل ابن أبي خالد غير ما حدثنا أبن الهوية wannan riwaya ce wanda ya rubuta Ismail ibn Abi Halim a Ismail ibn Abi Halim sai ibn Abi Halim da kada shi kawo ta a dauki yayi kuskure ne ko kuma ya sato tawarruka na wasu ba sai ka a wannan haka ya ciyo shi Ismail ibn Abi Halim sai ibn Abi Halim ba wanda guri ya gaya mata ba akwai riwaya da kuma tana cikin kitabun Bugu ta wata ta ce mi قال سمعت نادي أسمع بهذا قال سمعت نادي عبد الله بن مسعود قال قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد الشيوع لا حسد إلا في اثنين باب حتى يفعل عبدوبا باب حتى يفعل حلت عليك كفومي إلا في اثنين شيء أبا رجل هو رجل إلا في اثنين يعني أنك رجل لا يفعل اثنين in kuma aka ce rajulun kowa ko kuma hiya ita rajulun mutum a ah, tawakul la da wanda Allah ya ba kuɗi wasu lida ala halakaki ko ta ko lada wasu lida an ka bayar da ma an ka bayar da ko ya halaka kuɗin nan inda ya kamata halaka kuɗin haƙi wajen gaskiya ya halaka kuɗin nan ba wajen almubazzaranci ba ya halaka kuɗin nan ba wajen caya ko wajen shan giya ko wajen ko abin da ya kamata wannan duk dai ba na halaka da kuɗin shi ba ya halaka da kuɗin shi da haƙi wajen ci da ya wajen al'amun bin rufi wajen wannan da motar wajen taimakon talakawa wajen gina masallatin ne wajen gina makarantun ne da taimaka wa ɗalibai masu neman ilimi a yadda kama da wannan kurkun sun nan ya hada kuɗin shi gaba da bai bar komai ba to irin wannan ya kamata ka kishi ne kai gore kai ba ka samu kiɗin na shi kai ne ba yi kore ka samu kiɗin da za ka yi ba ka shiga mota mai kyau kai gida mai kyau talakawa ko na zama ne ba su da abinci ba su da abin sha ba su da tura wanda da kuma wanda suke maka su ba a abin da za ka bari ka bari shi na hajjin ya ba za ka kare shi ba yan ka ba za ka kare shi ba jikokin ka ba za ka kare shi ba da wannan ba ya shi buri kada ne buri na mutum wanda ya kasance Allah ya bari duk yana da Allah ba shi buri a kan mata ita inda ya kawo ya kan mata da ita. Sannan wani jirin ya wani mutum wanda ya kasance a ta wala wala yake wata Allah ya ba shi sani Allah ya ba shi alqur'ani wa huwa ya kanne da hashida wa kuci da hikimar nan da Allah ya ba shi tsakanin mutane idan masu hukuma ko masu jayayya suka zo su biyu to zai yi fushi a daidai da Allah ce ba zai sa sama da shi ba to irin wannan shi ma ya kamata shi ma ka yi burin ka samu irin irin nashi domin ka aiki ne aiki ne. Wai bayan wannan kuma a tamun la'ul hikimata Allah ya ba shi hikima wai ta je ta ina hukunci da ita wai an nema hukunci a kansa da ita hikima da ya samu idan hukunci ya zo zai hukunci daidai da shari'a ta umarta zai hukunci da adalci zai aza ma'aunayya na adalci da shari'a shi hukunci a kansu sannan kuma bayan wannan zai karantar da hikimar nan da Allah ya ba shi daidai da Allah ya fitar da shi babu ma da kira fi Musa ko mai bayani akan tafiyar da Musa yi fil cikin ruwa har zuwa ga alaihi matsalamu wanda ya kasance kira da aminci na Allah musu alaihi salamu shi wasu ce nabiyun na wasu ce a'a nabiyun na gar wasu ce kuma sannan bayan wannan kuma an yi saba akan rayuwar shi shi shi na nan raye hanyar ko godiya wasu wani masu ta akan cewa hajjar alaihi salamu shi na nan raye ba wasu ko ta akan cewa hajjar alaihi salamu ya mutu duk dai wanda zaɓen yin wani ma kuma kowane da zuciya a san abin da buhari ya ta akan cewa ya mutu amma sauran malumma mutum sun ta akan cewa shi na nan raye wa kawai ta'ala da zafiya ala da maka ala asabuka ala an tu'allimani al-aya ko za ka ba da dama in bi ka amma sai in san ta dai kenan ka ga wa ta ta'allama ashabul nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ko dai irin ya Musa alaihi salam kai da kasance a cikin nabi mutum sannan zamani ne babu kamata ga ilimi na zahirin shari'a bai san akwai wani ne wani duniya da zamani saboda duk wanda ba kullum to amma ta da haka nan ga cikin har a da rufa ala an tu'allima min ma'udud da ko ya ka bani dama in bi ka amma da shi kuma ta ta da ni ina hadin da ta samu na shirya ni ma ina son samu حدثنا محمد بن حدثنا محمد بن حدثنا محمد بن بريد الزهري حدثنا محمد بن بريد الزهري قال بريد يتقو حدثنا محمد بن بريد الزهري kaga hadisa ibrahima kaga kenan an salihin daga salihan a ne ne shahadin hadisa ya ba da labari ya ce an alfazari sun yi gaddawa da shi da wannan abdullahi na abbas da suka gaddawa shi da abdullahi na abbas shi ya tashi da musa ga ainihin wanda ya tiyata da musa abokin shi musa ko kuma malamin musa fa qala ma abbasin ya yasi ko halilun halilun fa ma ta fihi ma ubayyun ka da fi ubayyun ka abin ya wuce su fa da abbasin abbasin ta kira shi ba qala ta ce shi In ni sama alaitu ko In ni hakika ni sama alaitu ana wa sahibi haza na yi gardama da jayayya da ainihin abokina wannan isa ya musa da abokin musa wanda abokin su sai shi abda zai ta'ala musa a tabi da ilai wanda musa ya tambayi allah shi gaya mishi ya zai yi tafi da shi allah shi buɗa mishi allah shi shirya da shi hanyar da zabi ki tafi da musa alaihi salam da taru da annabi alaihi salam dani sai ce mishi قال سمعت النبي صلى ya عليه وسلم يقول شعره ko ka ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana an bata sha'ani ne ala shi na'am in ka so la ila ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kula shi na cewa na ma Musa fi mala'in mai bani Isra'ila wata rana Musa shi na cikin jama'a cikin bani Isra'ila ja'a ko rajulun sai wani mutum ya zo inda Musa ba fa qala sai shi hal ta alama hadan a alama minka ko ka san wani mutum da shi ka sani kala musa ba sai musa ce a ban san wanda shi ni sani ba da zahiri ke saboda na biyu na mutum to wa zai yi sani zahiri har ba sai ake zahiri sai ke da ba sani ba lokacin da ke ba sani ba فأوحى الله إلى موسى بلا عبدنا حلم بلا أقول وجه كي كتني عبدنا حلم أقول باو حلم يا كي كتني يا كي كتني جيد تكني ماشي إيه؟ a wannan bai nuna ya yi annabi Musa alaihi salam saboda Musa alaihi salam shi an ka aiko da bayanin shari'o'i da zamani an aiko shi da taura mutane a saura ne yau hakan ga musa alaihi salam mutanen tarihi illa dai abin da Allah bai yi ka sani da Allah bai nada ba yau hakan ga Allah shi akwai wanda sani da shi shi da ya ce alam da shi ke nan ba zai samu matsala ba to an ce wannan shi yasa aka ce a wajibi na ga malami ko kuma ladabi na ga malami idan an fi tambaye ce ba sani ba ko kuma ya ce wani ya sani ce Allah alam ya kuma abuwa da ya ce kula alam ne ko kula alam ne ko kula da alamu ba kuma da kan sun yi shaka ba kwanke ta hanyar zuciya ba shi sai musa alaihi salamu a yadda ne hanyar da zai sami da hannu alaihi salamu fata ala musa a yi ba sai musa tambaye hanyar da za a yi sami da shi fata ala allahu wa lahu alhuta sai allah ya sanya miki yi a yadda ita ce alama wakilin ruwa kake da shi idan aka tarbuta idan ta rasa wannan kifin marje ka na ta innaka tatarqahu sannu za ka da shi wa kana yattabi'u athar al-hoti Musa ya kasance sai sai ya rike sa wata sai Musa alaihi salam ya yi son shi da almajirin shi ko kuma shi da yaron shi yushe wani nonin suka fito suna tafiya har suka zo bakin mashaya ko suka zo bakin teku da suka zo bakin teku sai suka kwanta daidai wani kare da dutse su ana kwanci wurin nan aiki hindu suke kirki shi na cikin kwando kihin kuma an gasa shi an banda shi shi a cikin kwando da suka kwanta a wannan wurin kan ce sun kwanta kusa ga ruwa waɗanda kasance su ne ma'ul hayati sai wannan kifi da ji sai wata yin wannan ma'ul hayati da sai rayuwa ta kuma gare shi zai yi daga shi wannan kwando sai zai da ya fita shi da kifi lokacin da fara shi ke ko a ainihin da musa alaihi salamu da yaro shi ku gane ba tun daga shi ala ce shi idan ka saki in ka koma kenan ka ga tabbas zai saki ko tabbas kuma zai manta sai ya tafiya mai wahala to wannan tafiya ce ta neman ilimi tafiya ta neman ilimi sai an samu wahala ne ta sai an sai an tafiya a kasa bayan an tafiya a kasa kuma sai an hau ruwa sai an shiga ruwa ga tafiya ta kasa ga tafiya ta shiga ruwa sannan bayan wannan kuma ga ladabin da aka koyar da shi domin shi koyar da al'umma ta ladabi na cewa idan aka yi tambaya idan aka yi ma tambaya kamar yadda ga Allah sai ce ni wa ƙara ne Musa fata ko sai Musa ce ma wa qala li musa fa sai musa ce ma yaro shi ara aika ka bani labari ya tsawa irin ta harfi lokacin da muka kwanta daidai wannan farin da dutse fa in yi da sai rubuta na manta da wannan ki wa ma an ba wanda ya mantar da shi in ba ainihin shaytan ba shaytan shi ya mantar da ni daga isra da shi na ce a asura shaytan shi ya mantar da daga tun da an ce idan muka yi kwamnaki nan ne halibar alaihi salam mai da ko ga ya fita amma kuma na manta da in gara mace ba kifin ya bace ya bi ruwa wa qala zalika tacci zalika ma kunna nan wannan shine abin nan kalima wata da ala asali ma to hukuma a akan bayan da su suna kuma akan bayan tawon su kasar suna masu bibiya hanyar da suka baro ووجد أهلا فيشن فسام حلو وكان من شأنهما ليش أن يمكن كتنشي الذي أتى الله جل وعلا أبيد الله بعد لا بايد مثال في القرآن باب قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم عليه الكتاب وأما الآن أكن شيء وجع موضوع الله يتي عبد الله بن عباس اللهم علمه الكتاب الله تكرت شيء القرآن الله تكرت شيء القرآن الله تفهمت شيء القرآن الله تفهمت شيء القرآن حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا خالد عن إكرمة عن ابن عباس قال ابن عباس يشي دمني رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال الله يومني وقال يشي اللهم علمه الكتاب الله كسنت شيء القرآن الله كسنت شيء القرآن يوم كسنت شيء القرآن على في كل من القرآن

ya kasance shi ya da kwamfutar da ko wa kana ya tafi wa ta rubutu ya kasance shi da ya hanyar da ainihin shi wanda ke bi saboda shi gidin lokacin da ainihin ya fada cikin ruwa duk inda ya fi kasance ruwan masu ganewa ya sun ka tsaya a kan shi kuma musa zai tsalamu lokacin da ya zo shi ma sai hauji ganya ta ruwa da ta ruwaya da ya hajjin ruwa yana da hanyar da ke biyu har ya shi wani ibili saboda wannan ibili sai kuma hajjin alaihi salamu ya yi kwanciyar ya ran sai ya yi salama ya fi mai salama ta ce to ga abin da ta ne shi abin da Allah ba da labari wannan hadisi yana karantar da mu cewa a ta kaga idan babba idan ainihin kuka samu sabani tsakanin karkai da mutum ko kuma ana iya gadama ta ilimi amma gadama da za ta kai ga ta ko shi zai tun da ta gaya ga shi ko mun ɗaya ya yi ya shi Abdullahi da Abbas ko a ce kenan idan aka yi ya tsakanin almani da almani ko kuma malami da malami idan akwai wani malami wacce ke kusan sai ku ɗauki wannan matsala ku kai mai don haka sai sun kai ma a wannan bai wani ta'azziki da kuma wannan kuma ya nuna cewa a shirki na kaga ana son su tawazu wajen neman ilimi saboda ne gashi Musa alaihi salam nabiyu na mutum amma kuma ke da ya karatu da hannu alaihi salam to sun dai ka fa'idoji da yawa akan ainihin wannan hadisi da kuma karatu kana cikin neman ka kaka ce sai ka kaka ce wace kana cikin hali kana na da karatu da musa alaihi salamu shina baba da ke da ilmi ga halilu alaihi salamu a wani da قتل أو غير وقتل إن كان أو مدني والكذب عند أخير الفن والمدرجات في الحديث ما أتات من بعد ألفاظ الحديث التكلات ومن بعد ألفاظ الواجب والمدرجات حديثي وجه التسعفاني سنة الإسلامي حديثي وجه التسعفاني كإسلامي an wata da kuma hadisin da suna zaɓani da ainihin gundarin hadisin don da limo shi aka ce hadisin ya itilami yadda buhari da kan dubu masu fanni in aka ce hadisin da itilami da islami ko ga wata ne to wannan hadisi ba za a yi shi ba shi a zama da amma akwai itilami wanda bai kai ga hadisi ka ce da ana samun hadisi mai itilami amma kuma da yi ana samun hadisi shazwa amma kuma da yi game da ba a samun sai hadisi mu'amala amma ya ana samun itilali ga hadisi amma su yi ana samun itilali a ga ana samun shuzuji ga hadisi amma kuma su yi to shi na ce wazun itilali sanadin hadisi wanda ya kasance shi na sabani malum mamar rata ne masu rawa wannan hadisi sun yi sabani sanadin ga itilali ne ba mutane ko kuma wata sun yi sabani ga mutane ne mutane shi za a ce hadisi mutane ya ce wani da sun yi kuma su sani domin misalin ya sabani ga itilali da kuma manzo sallallahu alaihi wasallam ya cewa a Abu Bakar ya manzo Allah ya Rasulullah ba da shirka ni ya ta ne daga ruwa ta ta nota tace shi ya bani hudu ma awata to ta gode da yan uwanta ko zo ku sani a cikin sura saboda in ka karanta sura ta hudu da irin sura ta yi Yunus za a ga kiskoshi ke da halakar da al'ummar sun gabata al'umma irin mutane da hadis wanda aka dawo da bikinsa yadda aka kira zuwa ga shari'a yadda suka bijiri daga shari'a yadda aka halaka su wasu aka halaka su da iska wasu aka halaka su tsawa wasu aka halaka su da ruwan sama wasu aka halaka su da girgizar kasa da sun dai daban daban daban daban su sai masu ala shi irin wanda shi ne sa kuma ta sa bai da ita amma wanda ta sa ta ɗan hito mai kanta sai ya bayyana hudu a wasa da wannan hadisi a yau daga hadisi saka abi ishaq ya zo na hadisi da yake na mata da yake na mata yake na shi kuma an abi bakari haka dai ba ta zo daban daban daban daban daban da sabani na isnadi wani ga shi an kira mata anil abbas a Ali abi bakari wani ga shi an kira mata an a anil abbas haka dai akwai sabani daban daban daban daban to haka sai ma ba shi wannan sabani na isnadi a al-ihtida bi sanadi sabani wanda aka samu isnadi mujibul hadisi hadisi mai gode rabbi hadisi

hadisi ya zo sabani daban daban daban daban game da shi don haka shi ma wani masu kace wannan isnadi na shi ke a sabani ya ka samu tsira da ke isnadi ko game da ni ko da shi a zama zamni ga hadisi shi a zama kan da ga hadisi a wannan shi aka ce ma isnadi ana samu ne ga mutanen hadisi ana samu ne ga isnadin hadisi amma akwai su za a samu istilafi ga isnadin hadisi amma ko bayar da hadisi ba kamar hadisi wanda wata wannan alal kamar ya rubuta wa annabi a naskar dauri a abdullahi da dinari a amir dinari a abdullahi bin kwada an da shi sallallahu alaihi wasallam albayyin ani dilin yari ma na musulika sai ce an amir dinari wanda hadisi yake an abdullahi bin dinari da wannan istilafi ko ya zama saɓani zai zama sarjin lalaci wa a hadisi hadisi shi ana shiga ta ce ne ko ta ce ga zama fa'ida ce saboda mi rawi aka ce da kadin an hata wani rawi da kuka yi ne ibdal ra'ayin na aka ba da rawi to shi ma wanda suke yadda rawi yani wai mutu da jato shi kuma hadisi akwai wanda aka ce madanci akwai dalbi mutanen akwai dalbi sanadi dalbi ya kasu kashi ana samun dalbi ga isnadi ana samun dirji ga mutane to shi dirji wanda aka samu ga mutane abinda a shi gama hadisin manzo sallallahu alaihi wasallam ya kawo da rawi rawi na sahabina ya haka da sai a ce dabbi marfu'i fi makufi ko kuma dabbi makufi fi makufi ko da ruwan hadisi makufi shi hadisi wanda ya kasance marfu'i ko kuma kawai da na tabi'ina sai a ce dabbi marfu'i fi marfu'i to wannan shi aka ce ma idrari shigar da wani hadisi cikin wani hadisi idan aka shigar da hadisi cikin hadisi to sai a ce shi wannan a idalalin mutane idalalin mutane shigar da hadisi a wajen zamu a gama shi da maganar mutum kamar inda abu ya yarda Allah wa anhu cewa an bi bulu wudu'a ko ci da alwallaku fa in li sami'tu awal qasim la yu'ma qasim sallallahu alaihi wasallam yaqul wailu lil aqabi min an-nar kai dun da ga nauta wani mai wuzo a ɗauri na ake kurera sai kasance wasan wannan abu ilin wace ba mutum da suwayo sai sun kai wahani fi riwaya kan himari da wani sun kai an shuba daga shuba sai kasance abu ilin da wannan shiga mutum da suwayo sai sun kai riwaya an shuba daga shuba shuba shi kuma muhammadin ziyarin محمد بن زياد عن ابي هريره ابي هريره ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم موضوع الله ياتي اسبق الوضوء ويل للاذهاب من النار وشيك انا ولكم kai sun zuwa da kai nauta to an zama rubutu a wannan duniya na abin hurera yadda an gane da buhari an gano yake hadisna adamun aliyya qala hadisna shuba qala hadisna muhammadu ziyad an abi أسبغ الوضوء فإني سمعت أبا القاسم صلى الله عليه وسلم يقول da ta ga a wannan alamun a jiya mutum biyu kasuwa ya da su an shuba shi ma alamun da kaji da tsammanin shuba ko to sai na alamun a jiya saboda shi shi a ga yawan shuba idan aka zo wajen karatun gidan shuba kuma ka ta shuba shi adamu a bi ya ta shi ka tsaya idan shuba shi hadisa fura mu shi ta hadisa na fulanun kuma ya biya shi ba ka da shi to wannan sirri ke na wanda aka samu ga mutane shi aka ce mu mutamkin mawkufin fi marfu'i shi ka ta hadisi mawkufin shi hadisi marfu'i to shi ko ya yanka ce ainihin sirri na ma'ana abin da ta islami shi kuma bai ta kai da ta yi sanadi da canza tsari na na abin da na kamar hadisi wanda an karwaito haka nan ne kamar hadisi wanda an karwaito watan an yi alam kubai an sayi nun alimani ya yi riwaya an malikin da anasin malikin da anasin ya yi riwaya a shi kuma har zuwa ga masu sallallahu alaihi wasallama masu sallallahu alaihi wa sallam cewa la tabagal wala tahasad wala dabar bakin nan hadisi ya kare sai shi ibn abi bari mai kare da ala tadabar la tadabar shi a cikin wata riwaya ta da kuma da maliku a sanya wato an da arabi daga arabi a أعلن عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يأتي إياكم وزنة فإن الزنة أغلب الحديث إياكم وزنا فإن تزنا أتلو الحديث فإن تزنا أتلو الحديث لا تجسسوا ولا تحسسوا ولا تحسسوا kada ku zo ku yole ko asiri da kanku wala ta je ta su kada ku aika a ku leko asiri ta si ka je da ka leko fa ta su min yusufa ba mata je ta sun ba ku zo da kanku ku nemo ku to shi kuma abin da mutum ta ya tafi ka yi karewa da wa'azi shi na ainihin wanda Allah ta iya kuma zanna ka shaidan kudin da su fa inna zanna haƙiƙa da to a kazabul hadisi shi an mahi kare labari babu labari wanda amma shi zaman labari na karya kamar ka da shi abu gara ka abin da ka sa a gara ka kuma ka komo ka tantar da shi ko kuma kamar yadda su kudu ke shi a gaskiya sai wanda Allah ce za ta haɗa su kada ku ya kawo kuɗi kada ku yi da wa'azi Aa wala ta ce tasu kada ku aika ayyuku da ku a fili wala ta lafa kada ku yi gogoriyo ga sha'anin duniya wajen neman duniya kada a yi gogoriyo ne gogoriyo wajen neman duniya zai kai ga samu sabani kan ka samu sabani sabanin zai haifar da hasada in ka samu wata wurin hasada ka daga hasada zai iya daga iya shi ta ta lalace a yi duniya wannan a hadisi shi kuma ana ce mishi mudarrin misali saboda islami wace ya ga la ta bazan wala ta hazan wala ta daba ruwa kin ne kai islami ne da ban yake sai aka shiga da la ta daba kaga la ta daba shi da islami ne da ban to shi suka ce ma daga yin siyaki can siyaki na islami na hadisi saboda la ta daba su yau kaga gaba ɗaya ba an bace islami ne ba ina islami ne an shiga shi cikin hadisi la ta bazan wala ta hazan wala ta daba to wannan shi aka ce ma da amma na abin da na islami don wa yake bayani akan ainihin shi hadisi ana samun dirki farko hadisi shi a kan hana dubro du'a fa in yi zabi da barkati sallallahu alaihi wasallam ya kulu wanda ka yi nan ana samun kuma dirki takiya abin da kan dirki takiya hadisi ainihin hadisi wanda a turanci ne ga wasu dubu sabana sana cewa tabbatun da sallallahu alaihi wasallam nabi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kulu shi cewa man batta da garabu fa ya tawadda ko ta bada ne shi bai da wannan to wannan hadisi haka yake sai ya kasance a wannan wanda hadisi wajen da zubai sai ya zo shi na bincike a kan ainihin hukunci ko kuma tashin cikin bayan shi a sashi ko zaɓin hukunci cikin mamman da kar hukumar da sauransa sai a shi kenan kullum a ƙara ba shi a yi wuta hukumu yau abin da kusanci wani abu za a ba shi hukunci ne sai a shi ke naunin ku na tsakanin katara da ciki shi ma ya kusanci zakar sai ce mamman da zakar an kuma yi. da duk lokacin sun kusanci da kai auren wayan ko da tsakanin ka gada sai ya tawadda shi mai da arwana a shi ke da kawo ya tsaki mamman da zakar kuma da ya tawadda sai aka kuta a kuma sai kuma bai tsakiya to wannan dargi na wannan shi kuma shi aka shi ma dargi makanu in kimar dan shi wannan mutum bai da dargi na kaga an kuta magana ne cikin magana manzo sallallahu alaihi wasallam to sai dargi wanda aka samu kashi zai wanda aka samu kalli shi kuma kamar hadisi wanda Allah ya tabbata ne ya rawaito an da shi sallallahu alaihi wasallam ya kula ta cewa Allah nan nabi sallallahu alaihi wasallam an tashi kuda wato Allah ka tada mu wa ka tashi kuda ko ya kula kura tahiyya billahi al hadisa aka ta hadisi a shi. lokacin da kai tace idan ku ta hada au qadaita hada fa kad qadaita salataka in shi ta an tabu ko wa in shi ta an tabu da hukum to sai mutum ka bi wannan maganar mazuci sai da wani yiwuwa ya ba لكن أشياء تجيبها تجيب آل عبد الله بن مكودي إذا قلت هذا أو أبيت هذا فقد أبيت كذلك إن شئت أن تكون حكم وإن شئت أن تكون حكم الحمد لله رب العالمين والسلام على رسول الله ولو تلعبوا ما تدرجي في الحديث كحديث ما أدري watan hadisai wanda sun ka zo ita da sun sanu bin ba da ka tashi a alfaru da kuka a wata ba tuwa yare ke aka shi madari ma a ta hadisai wanda ka tashi sun zo ita da sun sanu bin ba da ka tashi a alfaru da wata da kuka na ba tuwa yare الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وإذا قيل ماذا؟ نعم وإذا سألت وفقرت أبويين وسألت Da tambaya ta warko a rubuta cewa malam yana da tambaya a kan malam idan can da ya ce wa a jama'a yana tambaya a kan cewa wa hannun jama'a kun bi saikun imamu na maliki ya ga hujja ta tafi abin da aka ce masauki ta ta wadda aka rubuta ta tafi wani hankali ta da su nawa ne ka je kaza sai a rubuta ina bai wani kaza ina bai wani kaza ina bai wani kaza ya an rubuta ta jannan idan sabani ya kai aka zo kotu ya an karanta sai a ce da waya da waye su san suka da kusa ce eh musanta ta da alhali shi ya rubuta kawai ina da wani kaza ina da wani kaza ina da wani kaza ko ko an samu shaida kun ga tada wani matsala ta faru kana da ya ta bashi da kana da ya ta bashi gaban shi da nuna kuma da zanen rubuta wani na da ya ta kaza wani na da ya ta kaza wani na da ya ta kaza to shi aka ce masa to tun da ya aka zo kotu ana karanta ta idan an karanta ta sai shaidu a ce ka san da wannan sai ka ke am na san da shi a cikin da ya ta halayen wani ta baya ta ya ce ya ji wasu malumma na cewa abu yana bai taɓa aure ba kuma bai da ɗan shi na yake da baya shi haka neman nan ko kuma ba haka ba abu horira ya yi aure kuma shi da siya ko da mutum tsani ba amma mutum ɗaya ne da yake tunan mutum bi a abin gane na turki ne na ya abin wuri a ya ko na ko ya da a wuri da mutum da uku ala na ala kara wannan na da ta tsare bayani akan nazar ta kalma an tambayi ana tarbiyyar zamu an a yi ayyukan da biyu sallallahu alaihi wasallam dina alaihi ko kuma alaihi alihi manzo Allah shi sallah dina alihi shi ta kalma ne alin amma ce manzo Allah sallah ta kalma wannan hadisi shi ne sai yi bukhari manzo sallallahu alaihi wasallama yana sallah ta kalma shi wannan abin da ake yi bukhari kenan mai fata burbari ibn hajarin karkashin wannan hadisin sai ya kawo ka'ida wadda ya kasance inda da kike ya rubuta ta shi ya ɗauko ka'idodi na shari'a kan wannan ya kawo su guda ya aza ta ce to shi dai sallar ta kalma maslaha ce sannan shi kuma sallar ta jita mafsada ce to sai kasance idan maslaha sun yi kaura da masada sun kai ta arziki sun kai kaura to ainihin wajen wal mafsada mafsada ita ake gabatar suwa ake rinjar suwa akan maslaha ya sun kai kaura saboda mi sai aka ci to nan da me za mu samu maslaha cikin sallar takalma malum wasu kashe to nan da hadisi shi na bayani kawai kan sallar takalma to shi mutahabi ta sallar takalma ko wajibi na ko sunna ne sai malama suka ce mutabi sai mutabi na ina aka samu zama ne mutabi sai malama suka ce ina aka samu zama ne mutabi Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa hududi da takum inda kullu masjidin kurki ainihin kawar kukun kowane masallaci in za kana masallaci ka kasuwa ne kan masu kyau da sallah a asahar ko la'asar ko magariba ko isha ko su bayan ba ta san da su bayan ba inda kullu masjidin duk lokacin za ka yi masallaci kai tsawa to zan da za ka yi kawar sa ka masu kyau. to shi ke da kayan nan da wudu zai da tabbata kun majidin an wani na ba an wujudin na ba ko mandubi na ta iya a masallaci da kawa to takar masu shigo cikin kawa yau haka zuwa takar masallaci mandubi na kuma kawa shi na kiyaye da wannan ko to sai ma zama to ayyukan yi kuma ta takar mana su ko da su a zanajinta to nan mota mujarmul maslaha mota mota mujarmul maslaha shine watan ainihin zama ne musahabi sannan kuma muna diba kuma da'ul mafsalin shi ne kasance kasancewa takarar mun shi kasance akwai nisa gare su ko kai yasa da jita ba in yi sallah da najisa akwai sallah babu sallah ko don haka sai malum ba sun kace da'ul mafsalin muqaddimu ala labi musahabi ainihin watan tunkuɗi mafsada muqaddimu ala labi musahabi don haka da shi na cikin shar'u makaurana lokacin da Musa alaihi salam zai gana da Allah Allah ya ce mishi fa halana alaika innaka bil wadi mutakassawa kace da kalmarka tana wani wanda ya kasance wuri ne da dan ce ta waɗannan sakan wallahi fatan Musa da fatan Musa ya kai shi amma shi Musa bai sani ba to aka ce ta Musa ya kaje ni suna wannan fata da aka je aka ta karba suna Musa alaihi salam ya lokacin da ya gana da Allah wannan mukaddasa sai Allah ya ce da ana alaika sai ta gama ka in ya ka biwa da mukan tsakuwa shi ke ka sa a ta gama lokacin sallah wannan sallah shi saboda za a gana da Allah za a gana ba to wannan shi yasa maluma suka cewa idan za a sallah a ce ta gama kuma sahabbai na mazu sallallahu alaihi wasallama ko yadda wasu ka samu ga mazu sallallahu alaihi wasallama mazu sallallahu alaihi wasallama duk yawanci sallah ce da ta gama ɗaya yawa shi don haka sahabbai ne suka zo sallah ta gama ko ta gama da ɗaya ne suke da shi ne suke da takalma don haka ake takalma a aje hama marama a suna bayani ko ka aje hagunka ko ka aje tsakiyar kanka da ɗayan a gabanka da ka ko to wannan shi ne sannan kuma idan aka diba a maluma suna cewa alhukum ya duru ma'an illati hukunci shi na zagayawa tare da illa wal illati duru ma'an hukum sannan kuma ina tana zagayawa tana wa yawa tare da ainihin hukunci sannan kuma wani masu wata yau da bari zamanu ana kula da zamani lokacin hukunci wani da bari makanu ana kula kuma da wajen hukunci wani da shasu ana kula kuma da mutane wajen hukunci yanzu kai ne ta kan mansu kuma kana haka ba ko da ta baka wani hawa ta yi hanya mai kadanta ta shigo ga mutum da ke mai da kyau Yau Allah kai kanka za ka gani daidai da shigo ta kalmarka a wannan sata tafi mai kyau da sallar ta gare shi in kai haka na kaga ta kalmarka in yanzu ka so kana ka tafi su ta da ɗin nan duk aka kama ta amma wani wani shi ko a je ka diba wannan bari ne ba da nuna maslaha ne sannan sa mai nuna wasu da ne yake da wannan ko to kai ka ga wannan sai wani wasu kake a shi ana kula da zamani a shi yanzu illa wanda za a dibi idan ka shigo ta kalmar suka irin wannan wani ko da ma wasu kiyan sai ka wani wannan kafin to a shi da waya ne saboda ni ya yi musu da aka da ne sai mu gabatar da shi sai mu gabatar da daurin wasu nufi a lalin maza ne yi da shi da maluwa sun ka aiki ita wannan shi ne inda da kike ya faɗa to ne an kace kayan da kuliya shi ko ina tana shi na yanzu ka rubuta inda haka so sai ka sa wannan ka'ida ta ainihin daurin da nufi muƙaddamu a lalin maza ne to shi ke da kamar yanzu duk wanda a da wuri mai kyau ka shigo ta ta mawuzi da shi ba masallaci da an gyara masallaci da ainihin ma mai hidima masallaci ya kare kenan ya fasu yare ya kowai sai ka ta shigo ta ta maka kawo har ta maka ta cin gwada ya wanki ko ya sa abin sharewa share ka kuma ya canza ta ga wannan ai kusan mutum bai yake da masu harko ba da hadiniya ya kamata a ce an koya da irin wannan amma yanka ce manzo Allah ta zama sun ya a sunna ce sai manzo sallallahu alaihi wasallam haka yake wannan shafi ya kuma na mutane ya haka ke kuma na mutane wani na cikin mota shi da gidan shi gidan shi suna da kafaki ne da ta kawo yadda ta kawo bugaci da babu da komai mota ta je ba ke daidai shi za a kawo mai mota ta da take in yi mutu shi kawai haka yake in yi roba shi masallaci sai ba shi masallaci da shi mota ya shiga ta ba a ya saka amma kai ba wata kalma ba ko kan ka ta ko ka ta ta shi zamu ta ta ba ne ba da kalma da ta yi mata akwai yani wasu cewa wai Allah ya sanya kasa ta zamo a duk karfafa ko da ka taka na dasa na dasa wai in ƙara ba ayya eh haka ne amma ta bi mun bayani annan muna magana akan cewa a nan ƙura da za ka samu wurin yanzu ana da ta daga damana ai ka san hanyar yi rango mai doron damuna ko to ka ta ka da ganin ka shigo cikin masallaci ya za ka yi takalma ka kana son ka samu lada ta da ta takalma kana son ka samu lada ta da ta da takalma to ya ka da ku lalace ko ai ka sanar da ta shi yanzu nan in yanzu ka samu ka samu nan ba ka samu zafin ba ka hau wannan da ya lalace saboda ta ne to ya ma an ce ta gama da haushi duk wani an da zai daɗi makanta ke da ya masallaci haka ne hadisi na wa sallallahu alaihi wasallam idan ka taka wuri mai najisa ta wuce ka wuri da mai najisa ya tsarkake wanke wanda ka taka mai najisa shine ainihin cewa Abdullahi shehu wannan hadisi cewa ورجلهم وزير امرأة مؤان لفتر ورجلهم بندر يمراني في يمراني في نجس كبسا يدخلاني بما بعده حديث هو الشيء حديثنا shi na ya ko ya kawo fikihu ne kawai zube ba na mutum na ta kafuna da na da na idan kasa ba ta ta gaskiya tsayuwa eh. da ta ta ta ta ya ta a yi wata da shi gaskiya ne haka ne kamar sai mu yanzu irin yanayin garin mu ya irin ne na kasan ta kan mutum na idan kada jira duk ne duk ne da kai inda ba ne ka tsare bane inda irin gaji ne sai ka saka ka san ka saka shi ba mutum ka sai duk in ka kunna ka san za a yi shi kuma za a jama alama daga takan nan da duk wannan haka sai a dai a saboda ta kama a kada a ce wani abu abu ne ko shi mota da akwai shi abin da ya ce watan a auta da asfala na ali ko inda zai ta kasance kasan takalmi ko ma'ana ya ce gaba ta shi a kasa ni ya kuma yi da wannan kamar tsanin zahirin rana ga zahirin rana ko sai kawo da kasa ta yi ga kasa da kan wata in ba ka samu ya ba ba to nan ko da ka zo kuɗi sai ka ji wani na shi ta sannan alaikum sai ka zuwa ya kawo ka sai ka tsogona ka danne suka su motsa sai ka ce kawo sai ka je kawo ka sai ka bada ganin take haka sai wasu sana'a ba za a masa su ba daga shi ke da su cewa ana kula da girma ba haɓa kuma abu wani ko ka haɓa kuma sun wanda kuma hasu sa ke fito da su mai mota da yana cikin misali ne duk kusan malkiya sun sai akan ana yi amma dai akwai ƙa'ida ta ya burba su daɗi muƙaddamun alalibin masali lokaci lokaci ya yi wani tambayoyi abin da ya rafiya